Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau asabar 16 ga watan satumba ga labaran mai karantawa ibrahim ka kalmasi garba yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto a wasu biranen kasar libya da ambaliyar ruwa ta daidaita hukumomin lafiya na kasa da kasa sun fitar da wani bayani je jama'a kan gaggawar da ake yi wajen binne matattu saboda tsoron bullar bala'o'i biyo bayan mummunar ambaliyar nan ta ranar lahadi hukumar lafiya ta duniya who da hukumar red cross da red crescent sun yi gargaɗi kan camfan da ake yi cewa gawarwaki na janyo wasu illoli ga lafiyar jama'a akasari yayin da ake fama da rashi mai tsanani na rayuka sanadiyar bala'i ko tashin hankali akan shiga tsoro mara tushe da kuma rashin fahimta game da matattu a cewar hukumomin lafiya ɗin a wani bayani suka kara da cewa kusan dai babu wani hadari tattare da gawar gawarwakin mutanen da suka mutu sanadiyar raunuka da suka ji biyo bayan hatsari ko kuma tashin hankali shugaban yankin galma na somaliya ya tsallake rijiya da baya amma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya biyu sun samu raunuka bayan da wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a wani ƙauye da ke yankin tsakiyar somaliya jiya jama'a a cewar shaidu da kuma jami'ai Kungiyar mayaka ta Alshabab ta ce ita ce ta kai wannan hari na kunar bakin wake wanda ga alama an auna shi ne kan shugaban yankin Ahmad Abdi Kariye wanda ake kuma kira Orgor. Jami'an yankin sun isa mai ne wani ƙauye da ke yankin Muduk lokacin da harin ya auku. abinda kwamandan sojin yankin galmudug janar muhammad nur ali ya gaya ma muryar amurka kenan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministar harkokin wajen jamus annalena babok sun tattauna jiya juma'a a birnin washington dc kuma dukkan su biyun sun jaddada goyon baya mai ɗorewa da suke baiwa ƙasar ukraine a yayin da take yaƙi da rasha da yake bayani ga manema labarai bayan tattaunawar tasu blinken ya ce jamus da amurka da ma wasu gomman ƙasashe a faɗin duniya sun himmantu ga samar da tallafin soji tattalin arziki da kuma na jin kai ga ukraine ya ce sun kuma tattauna ba ma kawai kan yadda ukraine za ta iya dorewa ba har ma da batun ci gabanta duk da mamaye ta da rasha ta yi babok ta tabbatar da hurucin na blinken tana mai cewa goyon bayan da suke baiwa ukraine ya ma zarce zancen samar da kayan yaƙi ya hada da batutuwan jinƙai da gyaran madafun ci gaba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da shugabannin kasashen kudancin duniya ke fargabar yiwuwar batun yakin Ukraine ya sake mamaye tattaunawar babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya har amince da batun kalubalen da ake fuskanta wajen ciyar da yankunan gaba. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da jawabinsa na ranar Talata a birnin New York. wajen jaddada cewa babu yadda duniya za ta iya magance ɗayan tabar ɗayan goyon bayan ukraine da kuma mai da hankali kan matsalolin da ke damun kasashen kudancin duniya kamar talauci tsadar rayuwa basuka da dai sauransu muradu biyu ne da ke da alaka abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron amurka na ƙasa jack sullivan ya gaya ma muryar amurka kenan jiya juma'a china za ta tura mataimakin shugaban ƙasa hanzen zuwa mashahurin taron nan na shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ke nufin jami'in diplomasiyya mafi girma a ƙasar wang yi ba zai je ba ranar litinin za a fara taron shugabannin duniya ɗin na wannan shekarar wanda suka yi a birnin new york na amurka inda za a fara da batun ɗorewar abubuwan da aka cimma. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To baba da fatan an soma karshen mako lafiya. gaskiya lafiya kalau wallahi ya wurin daku to alhamdulillah ya kuma hasahi da ake kasan wasu manya-manyan bala'o'i sun shafi nahiyar mu ta afirka ga girgizar kasa a morocco ga kuma ambaliyar ruwa a libya wallahi gaskiya ne na abubuwa da suka faru ba abin da za a ce sai dai a ce alhamdulillah kuma waɗanda abin ya ritsa da su allah ya ji kan musulmi allah sa sun huta kuma allah kiyaye faruwan haka nan gaba to amin sun amin baba naga kaman kai ma kana rike da wata ta'aziyya kuma eh haka yake ina da gaisuwar ta'aziyya da zan mika zuwa ga iyalan gidan dikko a yalwa kumasi na rasuwan muhammad kamil mamman dikko wanda aka fi sani da man pass man wanda allah ya masa cikawa a makon jiya da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan madugo hassan ango a birnin kumasi na rasuwan hajiya mami matar marigayi alhaji bature mai nama wanda ita ma allah ya rasuwa a wannan mako to allah ji kansu da rahama baki daya da sauran magabatan musulmi ya kyautata ƙarshen mu to amin sun amin baba da muka al'adanta akwai ɗimbin jama'a masu sauraron mu waɗanda suka aiko mana sakonni waɗanda muka sha karantawa a cikin shirye-shiryen mu musamman shirinmu na rana akan haka za mu gabatar da gaisuwa ta musamman zuwa ga waɗannan mutanen da suka hada da salihu isa fana karamar hukumar mulkin dandi a kamba jihar kebbi sai baffa haruna bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka sai kuma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da wato umar forever gashuwa da kuma matarsa usaina sai sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa ga sakon fata alkhairi daga sashen hausa na muryar amurka zuwa ga sanusi madatai da magaram da isuhu makeri madatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da hatsadi mai kwamfuta mai yama da kuma wani sakon na gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi da yahaya danno azare da na mairo umar makera da dauda ali madaci da tare da macu direban keke lago da wato a jihar bauchi sai kuma murtala ibrahim zangon daura da nazifi ibrahim rugar malam shagari da abdullahi hussaini dukku sai kuma faruku mahe karo ga sakkwato da sani mai lange-lange yalwa wuri Ga gaisuwar a Hausa zuwa ga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar niger da Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi da kuma Isu Gurgu mai magani sabon layi birnin Gwari sai Yakubu Makeri tashar Keji da kuma Nuhu mai wanki da guga tashar Keji. sannan sai muhammad ahmad usman tungar makeri da kuma babawo mai takin zamani toro da aminu adamu malam madori da umar babayo sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa da ya mai aski badaraka da mamman sani daudu dauda da kuma sani madatai da badmasi dan mummuge a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya baba. To Murtala sai kuma wannan gaisuwar zuwa ga mata zalla kamar su matan babawo mai taki toro da kuma matan malam malam mai zane hula da matan yusuf mai leda gululu sai kuma matan murtala faruk sanyin na lambar ta fito tana <laughs> godiya tana godiya <laughs> sai kuma matan sale muhammad isa bajoga da dr sa'idu sani badigo da matan alhaji adamu sarkin sangaru sai kuma matan alhaji yahaya wakilin sangaru bajoga da matan aliko auta kafinta da matan malami kura da ayuba garin sarkin noma da kuma ke kaɗai gayya hajiya gwamma ta baba ya kuma ke wannan fa ba ni da faɗa ba haka abin ke ni daga bakin ka ne yawa haka yake rubuta to mu je yawa to sai kuma zinariyar BOA anti Grace Audu na'am hmm. da kuma matan Muhammad Lura Arkene da kuma matan ogaka rumi da maturu da matan babaji dadiya udubo da tsohuwar zuma na voa halima jimarau da matan ibrahim alfa ahmed da kuma matan yawale sani ta kai. da matan haruna buda kaibo da dr usaini mai maganin cutar hanta zindiwa da dukkan matan garin tarbasuwa da bajuga baki daya sako daga hajiya asabe alhaji haruna bibiwa tarmasuwa tare da hajiya amina alhaji sule na yashi bajuga ai baba wato na kago in ji shin wake wannan gaisuwar dai in ji shin wake zai gaida mata ta ya gaida mata ka wannan hajiyoyi ne ai shi to kaga inda ba hajiya bace inda eh, alhaji ne to da eh, akwai ai ne eh, yasa zai gaida <laughs> to a ƙarshe sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar Yobe najeriya ya ce gaisuwa bari huce zuwa ga ahmed afansi bajoga da sa'idu abdullahi da maturu da mudassir sani birnin kebbi da alhaji hassan mai waya kan giwa da bashir dan inna kadisau da yusuf bazuwa mai leda gulolo sai kuma abubakar kawo girgir da zakariya musa girgir da audu na yalwa mai abokan rani sambauna da tukur harka rijau da isun dila faki da gali surajo faki da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sulitan karkar da shugaba laraba diba mai abinci potescom da shugaba laraba mai fura potescom to da fatan sun tashi lafiya to baba ka san kamar yadda kullum muke faɗa a cikin wannan shirin wai komai kirkin ka ba za ka ga ba za ka ga da kowa da kowa ba haka saboda haka <laughs> <laughs> eh sai ai hakuri anan zamu dan takaita gaishe shan nan To, baba ka san yau ba dariya mu yi da yawa ba. To. Eh, saboda kaga anti ba ta nan sannan kuma dai eh. kaga dai uh, kamar muka faɗa da muna alhini a nahiyar Afirka saboda haka yau ba dariya za mu ba labarin dariya za mu wato labari ne za mu bayar mai ban al'ajabi wanda wanda kusan za a ce yanzu shi yake busa tambari a nan Amurka kuma hmm. kusa da wannan gida na gida rediyon murya amurka wannan abin ya faru eh, wato wani dan kasar brazil ne mm. da ake kira danilo cavalcanti cavalcanti eh, Ai, to, kasa ayyar da suna suke, ai dama haka wani shi. <laughs> <laughs> Na'am. Mm, to, shi wannan ah, Cavalcanti din ah, nan yake zaune a Amurka, mm. inda ya aikata laifin kashe matarsa. Hmm. ya ya caka mata wuka kusan sau goma sha wani abu kuma a gaban 'ya'yanta ya kashe ta wanda ya yi rashin imani a gaskiya ya yi to an ce ya kashe ta ne saboda akwai wani kisan kai da aka yi a kasar shi ta brazil kuma wanda yana da hannu a ciki ah. ya gudu ana neman shi a can kuma zo ya kashe a eh, to ana neman shi to shine wai ya ga alamar za ta tona masa asiri so shi yasa sai ya kashe ta to dai kashe ta sai aka kama shi da kama shi sai aka yi mishi kasan nan ba a ba a hukuncin kisa na a harbe ka ko a rataye mm, mm, mm. sai dai a baka daurin rai da rai to sai aka bashi daurin rai da rai a nan Pennsylvania nan Pennsylvania eh, ka kusan Pennsylvania ba ta da nisa ba ta nisa da Washington da, da Washington DC so a nan Pennsylvania aka bashi wannan hukuncin tun shekara ta eh, eh, a watan Agustan ma da ya gabata wannan sai aka kai shi gidan yari to wai kai mutumin nan fa daga watan Agusta zuwa yanzu wai kawai sai mutumin na sai ba sai ya tsere daga gidan yari ba <laughs> irin tsaron da ke gidan yarin Amerika. irin tsaron da ke gidan yarin Amerika. sannan ba inda ya fasa ba abin da ya yi waye ya fita ikon allah shi sama magana da muke da kai ka san a shekaran ranar laraban nan mm. aka kama shi so yanzu har an kori wanda yake aiki akan wannan benen da ke kula da tsaron gidan yarin mm. yanzu an kori wanda yake kula wanda a shugaban abin saboda sakacin da ake ganin ya aka yi sakaci har ya da na'urori da menene menene ba dauke wuta ake ba anan haka kaji masu aiki da cika to kaji kaji hmm. baba to kuma baba abin da zai baka mamaki shine yadda ma aka yi aka kama shi bayan ya tsere kwana goma sha hudu cif sati biyu hmm. suka kama shi so kaga wannan ya nuna irin wato irin bugun kirjin da ƙasar amurka ke yi na cewa hmm. in dai mutum ya aikata laifi hmm. ko kuma labarin da ake bamu a can kasashen mu cewa in dai ka aikata laifi a america to in ka shiga cikin koko hmm. in cikin koko ka shiga ba su lokaci sai sun gano ka haka wannan bayan ya fita fa ya je ya fara shiga gidajen wasu mutane yana sace abinci yana ci ya shiga wani wuri sai ya sace mota ya sace bindiga to bai ware ina ga ya shiga mota sai ya aje ta ko ya gadi ana neman shi an fara kamar gano shi sai ya aje mota sai ya shiga cikin daji cikin itatuwa hmm. kawai sai ya kama eh, rufe yana tafiya yana tafiya yana tafiya karshe dai in takaita muka labari eh, kada juli ta fara daga mana hannu <laughs> haka wato jirgin sama aka yi amfani da shi na hukumar kula da ko kuma hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi hmm. kaga misali irin kasashen mu can kamar irin najeriya ba takwara ndla ba kenan eh, to ita jirgin samanta yake da na'ura wadda take iya gano zafin jikin dan adam kamar dai wanda akan ma mutum hamata a asibiti yawwa kaga irin wanda ake sa a asibiti sai a dauki eh. zafin ka ko wani abu to wai wannan ita wannan na'urar daukar hoton abinda ta hango nashi zafin jikinsa ta hango ya nuna hmm. ifa kuma cikin ciyayi da itatuwa kurmin daji hmm. ba ta iya ba iya ganin shi abinda kawai ta gano amma na sama ta iya ya eh. gano amma cikin karkashin waɗannan ciyayin da itatuwa da duhun bishiya din hmm. ya gano cewa wai ga akwai rayuwar shi wanda ake nema hmm. to kuma abin da ya kai su ma ga shi jirgin ya yada wannan wurin akwai inda aka ga bayan da ya abin nan sai ya gudu ya shiga cikin wannan sai suka ga takalmi ka san nan hmm. wato da sawun taya tayan mota tayar mota haka da na keke da na kafan kama mm. takalma da nan za a iya kama ka duk inda ka shiga da an ga mm. sawun ta yanzu kai baba yanzu motar nan taka da kake da ita yanzu yanzu da duk inda haka ta ta yanzu ana iya gane cewa taka ce ba tawa ba ce <laughs> iko Allah ka ga wani abu kuma to sai sai sai daga nan suka je suka shiga eh, da suka shiga kuma sai suka kasa gano bayan jirgin ya gano inda yake sai aka yi deploying wasu special abin nan wasu zaratan dakaru ne eh. sai aka tura su da suka je kasa kuma sai suka kasa gano takamamme ina inda yake nan inda jirgin yake nuna musu kuma suka ga basu ga wani abu a wurin ba ai sai kawai ɗayan sai tashi kari mm. irin kuratan karnukan nan eh. ai shi kuwa karin nan in ga maka sai kawai sai ya shinshino shi mm? sai ya je kawai sai ya kito shi ai yanzu haka ai da raunin karin ma aka kama shi so mm. yanzu an kama shi wato ah, babu abin da zai baka mamaki wato su kansu suna, suna, suna mamaki suna kamar to ba a cewa jinjina don ba a jinjinawa mai laifi haka amma dai wato yadda ma suke kiransa eh yadda ya ba su ya kwana goma sha hudu ya ba su ya kwana goma sha hudu wato mamaki mamaki a america mamaki suke yi mm. a ce kudurin shi ya fice ka gane ya koma kasar su ya buya su kuma suka ce lalle ba zai kai ba zai kai labari ba <laughs> sai suka kame shi to wannan karen za a kara mai girma ne ko menene na san dai galibi kurata ne kurtu kurtu ne to za a kara in dai ba kara mai girma da albashi ba za a kara mai yawan abincin da ake bashi <laughs> ko kasusuwa <laughs> ko kasusuwa da ake bashi wallahi ba su hmm. sai zama kamar yadda nake cewa wato sun dauke shi kamar wani ban cewa gwarzo hmm. amma dai wani wanda ya ba su mamaki hmm. ta yadda zaka ga jami'an tsaro hoto suke ɗauka da shi in fact su waɗannan rundunan ma gaba ɗaya sai da suka tattaru gaba ɗaya da kasan misali in shugaban ƙasa ya je wata ma'aikata ko ya je wani eh. gari ko ya je wata jiha an za a taru da gwamna da duk karaba ne sai ina irin hoton da ake yi eh, eh kowa na son ya shiga hoto da wallahi da farko sai da suka kama ɗauka ɗaya bayan ɗaya haka kowa ya zo ya ɗauka da shi hmm. amma daga bisani sai suka zo gaba ɗaya Eh. ya tsaya tsakiya kamar shine shugaban kasa saboda wato saboda yadda ya ba su wahala eh. sannan ya shiga kundin tarihinsu. su hmm. so kaga irin yadda dai duk yadda mutumin nan ya canja kama hmm. ya yi aski ya cire abin a akwai su gashin da ya cire hmm. ya bada kama eh, yadda ya canja kaya da cikin wanda ya sata cikin gidajen mutane amma ina ai kai labari ba kwana goma sha hudu sai da suka nemo shi na ce to ina ga a ce tsarin kasashen mu yana aiki irin wannan. To da ni ma abin da zan tambaye ka kenan ya ka gani a kasar mu a Najeriya ko a Ghana ko wasu kasashen mu. Ai kaga ba za mu koma yin labari mu ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba. <laughs> Kaga duk labaran mu ba za su koma faɗi haka nan ba. Eh, gaskiya. Ka gani? Amma ba yiwu a ce mutane su zo su kashe ɗaruruwa. Kuma ba mutum ɗaya ba gungun mutane. Kuma a ce yanzu ba mu da irin. Kuma ba wani abin kirki suka hau ba babura. kuma kuma cikin bisa babura kuma a fili ba ko shi da yake yake motsinsa ma mm. kamar yadda gaya maka da cikin dabara yake yi saboda ya lulluɗe kansa da wani abin da mm. ya sare da hakin da ciyayin da ke wurin sannan ba wata na'ura da za ta iya hango shi sai dai ta hango wani abu na shi kamar yadda shi wannan jirgin sama aka gano zafin jikinsa aka ko gano dimin jikin nasa jikinsa haka nan suka gano shi suka yi wub da shi In za ka magana da muke da kai a ranar alhamis din nan an komar da shi a can hedikwatar 'yan sanda ta pennsylvania hmm. inda za a ci gaba da abin nan don inda ma inda ma fa aka abin nan din nan ne fa nan nan ba na buku nan Virginia Virginia eh, nan kusa da Virginia eh nan kusa kusa da mu nan ne aka yi wannan dagar ikon Allah to gaga <laughs> baba sai dai mu ce Allah ya nuna mana lokacin da mu da zamu kai gurin amin sun mu gaskiya a ce yanzu eh. jirgin NDLEA yanzu na Najeriya eh. ko kuma hukumar sha da safarar miyagun kwayoyi ta Ghana eh. a ce yana da na'urar da in ka shiga tsakiyar teku yana iya gano cewa akwai dan adam ciki ko kuma in ka rike wata kwaya ko na jikin ban faɗi su da ba hmm. <laughs> to baba na ga Juli tana daga mana hannu da haka anan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za a ji mu da wani sa sabon shirin yanzu kan a madadin baba ya ko makeri murtala faruk sanyin na ke mana fatan alheri da kuma gamawa lahiya ma'assalam Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya